وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan zama na uku daga cikin zaman wannan daura da ake yin ta wata-wata wanda muka ɗau lokaci ba mu sami yi ba saboda wasu uzurori yau muna asabar uku ga watan rabiu ga watan da sani na shekarar 1440 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da tara ko tara ga watan biyu da shekarar dubu biyu da goma sha tara ta miladiya yau ne allah ya kaddara za mu dora a kan inda muka tsaya wancan karatu namu da kuma ce ba muna karatu cikin littattafai guda biyu da tufatul alfal da kuma mauridul zam'an na rasmul qur'an insha Allah yau za mu dora kamar yadda muka saba za mu fara da tufatul alfal sannan sai mu zo mu yi mauridul zam'an bari mu ja wani bari muka kuta hukumu lami al wa lamul fi'il ko ce to zamu tashi hukumu lami al da lamul a cikin littafin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حكم لام ال ولام الفعل للام ال حالان قبل في أولاهما إمهارها كالتعريف اللهم علم أشر تنفر علمه من ابن حجك ورفع قيمه نعم malam ya ce lilami al-hala ne ƙabla a harufi cewa lamu al tana da hukunce-hukunce guda biyu su ne malai masu tabiri da halaye ma'ana halayenta ita tana da halin zamantowa ta wani lokaci ta zo da izahari wani lokaci ta zo da don haka halayen ita ga lamun din ce ita ke caccanzawa wani lokaci ta ci mu da gaba, wani lokaci kuma zahara. shi yasa yace tana da halaye guda biyu lilami alhalani qabla ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi na farkon su shine izharuha yi mata izhari shine hukunci na farko a yi mata izhari a bayyana lamun a ji lamun karara innal insana innal insana wannan na nuna lalle mu bambance tsakanin lamu al da kuma lamun din da ba ta alba akwai lamun din da ba ta alba domin ta wannan algalibi tana zuwa da ta'rif tana shigan suna wanda yake na kira ne baya dauke da ita sai ta shige shi irin su alkitab alqamar asham shams da sauransu kaga dama najm sunan tauraro ne sai al ta shige sai zama an-najm kitab ba lalle yana yake dauke da lamun alba sai al ta shige shi sai ta sanya shi ma'arifa to irin wannan al din ake magana amma al din da ba irin wannan ba kamar irin su alhaqumut takasur kaga ba irin wancan bace ita wannan da alamar al din ta hamzatun hamzar al din ta hamzatu wasilin ce amma irin da na alhaqumut takasur kaga hamzar sa hamzatu qat'in ce to da haka wannan dai abin da yake hukuncin ya takaita gare shi shine lamu al tana da halaye guda biyu ulahuma izharuha falta'rifi asalinsa falta'rif ta'rif fi'ilul mudari fi'ilul mudari yakan ba da ma'ana amri idan ya ɗauki lamun da ake kiransa lamul amr wannan lamun da ta zo a nan ita ake kira lamul amr ita ke sanya fi'ilul mudari ne amma ma'anarsa daidai da amr da haka falta'rifi ma'anarsa daidai da i'rif ka sani i'rif ka sani falta'rif shi ma ka sani to da wannan lamun tana shiga in ta shiga fi'ilul mudari tana sanya ma'anarsa ya koma amri alamar ta tana yi wa fi'ilul mudari jazama kaga ta shiga ta wa fi'ilul mudari jazama sai zama fal ta'rif an gane ko to wannan kasra da aka samu shi saboda kafiya ana saka kasra idan an samu iltika eh, iltika sakinai to amma nan da yake babu wani iltikasu sakinai ne za ka yi la'akari da kafiya dan tafi daidai ta tafi daidai sai ya ce ulahuma iza menene lilami alhala ne kabla a harufi kaga wannan majarurin ne nan kuma ulahuma izharuha falta'rif kaga sai baitin ya kare to amma falta'rifi sai tafi daidai sannan ya ce falta'rifi bai keta haƙƙin irabin kalmar ba saboda fi'ilul mudari ne shi fi'ilul mudari in babu abin da ya shige shi marfu'un idan hurufin nasb suka shige shi mansubun idan hurufin jazm suka shige shi majzumun kuma dama fi'ili bai daukan jarra to da kaga zamantowar shi da kasara alama ce ta cewa majru majzumun ne dama fi'ilul majzum idan za a yi mishi aka yi iltiqa'i sakinain to sai a yi masa kasara saboda kasara ita ce babu ita a fi'ili da haka da kaga fi'ili da kasara kasancewa asalin sa sukun ne shi yasa ba a samun matsala wurin ai masa kasara sai ce kabilar ba'in ma ashratin khudh ilmahu ba'in gabanin hudu ma tare da goma da aka harufa goma sha hudu su ake ma lamun izhari idan ta zo tare da su harufa goma sha hudu idan suka zo ba'adan lami to su ake sai a malamin izhar kaman al kaman alhamza innal insana kaga al i alhamza na daga ciki kaga idan alhamza ta zo ba da lamu al sai a lamun din izhari sai a ce innal insana ba a cewa inna insana haka nan ghainun da wawan wa huwa al-ghafurul wadud kaga al-ghain daga cikin harfan da in sun biyo bayan lamu al ana malamu al izhari haka nan alwaw na daga cikin harufan da idan sun biyo bayan lamu al ana ma lamu al din izhari kaman wa huwal ghafurul wadud al ghafuru al wadud kaga ba a jin aghafuru wadud saboda me saboda lamu din na daga cikin harufan da ake ma lamu al izhar idan suka biyo bayan ta ya yace ma qabla arba'in ma ashratin khudh ilmahu min nibghi hajjaka wa a aqimahu ka dauki ilimin sa goma sha 14 sune aka tattara su min daga fadin ka ibghi hajjaka daga nan ya fara daga kada a fara lissafi daga min domin mimun ta daga ciki nunin ma ta daga ciki an gane ko mimun na daga cikin hurufin idgham eh, na afuwan mimun na daga cikinsu nunin ba ta daga cikinsu mimun na cikin nunin ba ta kara fara lissafi daga mini bi hajjaka in ka fara kaga sai mimun ta zama biyu domin za mu zo mu ga mimun a can wa khaf aqimahu nunin kuma ba ta daga cikin daga cikin huruful izha idgham zaka da mun kirga zai zo su hade to ga harufa nan sune yace maka min ibghi hajjaka ka fara daga ibghi hajjaka kaga alhamza daya ba'un biyu ibghi ghainun uku ha'un na hajjaka hudu jimun biyar kafin shida wawun bakwai ha'un uh, na uh, ha'un na haf ha'un shine na takwas fa'un shine na tara ainun na aqimahu shine na goma kafun na sha daya ya'un na sha biyu mimun na sha uku ha'un na sha hudu waɗannan su ne harufa guda goma sha hudu da malin ya ce khud ilmahu min nibghi hajjaka wa khaf aqimahu ma'anar wannan kalma shine ibghi hajjaka ibghi shine bida neman abu baga ya bughi yana neman abu an gane hajja shine aikin hajji ibghi hajjaka ka bida aikin hajjin ka mai kyau shine hajjaka wa khaf ka ji tsoron khafi ilal amri ne na khafa ya khafu an gane ko idan ka zo amurinsa sai ya zama haf ka ji tsoron Aqima shi shine bakarari wanda bai haihuwa ka ji tsoron aƙiminsa ai aikin hajji aƙimin aikin hajji bakararin aikin hajji wanda bai haihuwa haihuwar da aikin hajji yake ita ce haihuwa ta lada ma'ana ka guji aikin hajjin da bai haifar da lada shine wanda aka yi sabon Allah a cikinsa shi kuma aikin hajjin da ke ba da lada shine aikin hajji wanda ya zama to mabruri wanda aka yi biyayya a cikinsa to waɗannan su ne ma'anar waɗannan kalmomi da malai ya tara mana su a nan amma mahallin shahid shine ka fitar da kalmomin da harafi ka fitar da su harafi harafi kowane harafi daga cikinsu in ya biyo bayan lamu al to ana yi wa lamu al izahari a bayansa wannan shine mahallin shahid sai tafi na gaba تاليهما إدغامها في أرباع مع أشرف أيضا ورمزها باعي اكتب وصل واجبا تهد مانعا دعه أولا شريفا للفرد نعم ما لا يجي ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ولفظها فعي ورمزها ورمزها فعي sanihima na biyunsu tun da ya ce guda biyu ne lilami alhalani ulahuma ya gabatar sanihima ga tana idgamu ha na biyunsa shine idgam idgam shine shigarwa waga izhara an bayyana an ce innal insana Wahuwal huwal ghafurur rahim an gane ko wa huwal ghafurul wadud duk wannan mun ji lamun ta bayyano shi ko idgham sai a shigar da lamun din cikin harafin da ya biyo bayanta ta inda ba za mu ji wannan lamun din ba sai dai mu ji harafin da yake gaba kaman annajmu saqib annajm da kuma as-saqib kaga annajm nunin ta biyo bayan al kuma nunin saboda zamantowa ta cikin harufan idgham sai ba mu ji lamun din karara ba ba mu ji al-najmu ba hakanan sawun ita ma zamanto watan da tana daga cin huruful idgham sai ba mu ji lamun din karar mu ji al-saqib ba sai aka shigar da ita sai dai mu ji harafin gaba mushaddadan an-najmu as-saqib an gan su ko to wannan shine idgham malai yace sanihi ma idghamuha fi arba'in wa ashratin aidan kaga aidan kuma saboda wancan da ya gabata shi ma arba'u ashara wannan shi ma arba wasan kaga sun yi raba daidai dama harufin arabiya guda 29 ne shi alif bai nan bai can alif wanda bai dauke da alhamza bai nan bai can baya izhari baya idgami da kaga Ashirin 28 28 din sai suka raba daidai 14 suka yi izhari 14 kuma suka tawo gurin idga to waɗannan su ne na idgam din ce wa ashratin aidan wa ramzuha fa'i ramzun su shine alama ar-ramzu shine alama Alama su ga sunan zai kawo maka su a cikin baitin da ke tafe yace wa ramzu hafa'i sai yace dib sai ka baitin dib thumma sil rahiman tafuz dib za ni'am da su abannin zur sharifan lil karam wannan su ne harufan a cikin kalma kalma dib kaga kalma ce dib fi'il al-amri bi ma'ana ka kyautata ko ka kyautata ka zamanto shi shine tsib baba ya tsibu abu yi kyau to tsib ka zamanto mai kyau na gari thumma sil rahiman thumma sannan sil rahiman ka sadar da zamanci. Al-rahim shi shine zamanci. sil rahiman ka sadar da zamanci. tafuz tafuz shine jawabul amri amri ya gabata inda ya ce sil ɗib sun masil rahima kaga duka su ne biyu idan kai waɗannan guda biyu ka zamanto na gari kuma ka sadar da zumunci to ta shi ne jawabul amri an gane ko ɗib sun masil rahiman ta za ka samu fauzi da dacewa da falai tsib mene ɗib za ni'am ɗib ka bakunci za ni'am ma'abocin ni'ima da su a zannin ka ajiye su a zannin mummunan zato ka ajiye shi gefe zur sharifan zur fi'il amri ne ka ziyarci sharifan mai ɗaukaka lil karam domin karramawa to wannan shine baitocin da kalmomin da malam ya kawo mana a wannan baiti kaga baiti ne mai ma'ana ya kawo mana shi to sai mu dawo mu ga kuma menene mahallin shahida cikin baitin me ake bukata a wannan baiti kowace kalma za mu rabe su kalma kalma domin kalma tana da ismun tana da fi'ilun tana da harf da ga akwai kalma wanda yake suna kalma ne fi'ili irin su zur fi'ili akwai mazi akwai mudari akwai amri kowanne kalma ne haka nan akwai harf shine harfu ma'ana harfi wanda yake bada ma'ana kamar irin su thumma kaga thumma harfu atf ne kaga yana ciki zur sharifan lil karam kaga lamun ita ma harfu ma'ana to duk irin waɗannan abubuwan za mu zo mu yi la'akari da su sai mu ciccire su na farko ya ce tsib kaga tsib kalma ce fi'il al'amri ne na tsaba ya tsimu kaga kalma ta dai, sai mu ɗauki harafin farko a cikin ta shine fa'un sai mu ajiye ɗayan shine ba'u haka nan summa kalma ce saboda harafi ne harfu atfin shi ma za mu ɗauki harafin farko shine sa'un mu ajiye ɗaya harafin mimun sil shi ma fi'ili ne kalma ce fi'ili kuma fi'ilul amri sai mu dauki harafin farko shine sadun sai mu ajiye ɗayan harafin shine lam rahiman kaga rahiman wannan rahim kalman nan mai harufa guda uku ita ma kalma ce domin suna ne rahim shine zumunci kaga suna ne kalma ce sai mu dauki harafin farko shine ra'un sai mu ajiye sauran harufan tafuz tafuz fi'ili ne kuma fi'ili mudari haka shi ma za mu ɗauki harafin farko shine ta'un sai mu ajiye sauran zif kalima ce domin fi'ili ne amri za mu ɗauki harafin farko zadon mu ajiye ɗaya za shi ma kalima ce mai ma'ana sahib sai mu ɗauki harafin farko zalon sai mu ajiye ɗaya ni'am ni'am ita ma kalma ce domin kalma ce jam'u ni'ima ni'ima guda ɗaya idan suna da yawa sun zama ni'am sai mu ɗauki harafin farko shine nunan sai mu ajiye sauran zai fi za ni'am da filil amri shi ma an gane wada a yada da filil amri sai mu ɗauki harafin farko shine dalon sai mu ajiye ɗayan su a zannin su a kalima ce sai mu ɗauki harafin farko shine sinun sai mu ajiye sauran harufan zannin shi ma kalima ce da suna ne zato sai mu ɗauki harafin farko za'un sai mu ajiye sauran zur shi ma kalma ce domin fi'ili ne fi'ilul amri fi'ilul amrin zara ya zur to da ka zur kalma ce za mu ɗauki harafin farko shine zayon mu ajiye ɗayan shine ra'un sharifan sharifan ita ma kalima ce mai harufa guda hudu shine wanda ya siffanci da sharaf sharaf shine ɗaukaka to da haka sharifan wanda ya siffanci da sharaf shi ma za mu ɗauki harafi na farko shine shinon sauran kuma sai mu ajiye su lil karam lil karam nan ne aka haɗe kalmomi guda biyu a kalma guda saboda lamun ɗin nan da ta zo li ma'ana harafi ne mai zaman kansa da lamun ɗin nan da waccan sun mu tafiya su guda haka nan alkaram ita ma kalma ce mai zaman kanta an gane ko to amma zaman to sun haɗe a rubutu to sai malamin masa bugun a matsayin kalma guda wannan shi ne eh, wannan taujihi na wannan kalma zamanto wasu rubutu ya haɗe su sai aka yi musu la'akari a matsayin kalma guda sai aka ɗauki harafinta na farko shi ne lamun sauran kuma aka ajiye su to idan muka kidaya abin da muka samu za mu ga san kai goma sha hudu tsif ɗaya summa biyu sil uku rahiman hudu tafuz biyar zif shida eh, za bakwai ni'am takwas da tara su'a goma zannin sha ɗaya zur sha biyu sharifan sha uku lilkaram sha hudu to da ka suma harfansu guda goma sha hudu kowannensu ya zo bayan la ana yi mata hidigami an gane ko irinsu a ta'ibuna na ta'un hakanan irinsu wasama'i wasariq wasama'i wasariq duk waɗannan ana musu idigami saboda suna daga cikin waɗannan haruffa ma'anar idigami shine shigar da lamar ɗin cikin harafin gaba kuma alamar idigami shine ba za a ga sukun akan lamun ɗin ba da ka ga sukun akan lamun to alama ce ta cewa za a yi izahari da ka ga babu sukun kan lamu kuma harafin gaba ka tafi aka yi masa shadda to alama ce ta cewa ba za ka karanta wannan lamun din ba lamun din da ya kamata ka karanta ta a nan to ta shige cikin harafin gaba alama cewa ta shige shine aka yi wannan harafin shadda to wannan ita ce ka'ida kuma ka'ida ce a kowane idigami kamar yadda mun zo ka'idar idigami za mu zo mu gan shi a nan gaba sai ma ya ce واللام الأولى سمها قبلية wallama lula lamun ɗin farko wacce ita ce ulahuma ha wannan lamun ɗin da ake mai izhari sammiha kai mata suna samma ya sa masa suna yusammi yana sanya mata suna sammi shine filin amri to shine yace maganar nan sammiha kai mata suna da kamariya da haka lamul ula lamun din farko ita ce lamul izhar Idan lamun din da ake wa izhar irin su al-ghafuru sai ka ce al-ghafuru la allamul lamul qamariya saboda kamar da sunan da kamariya saboda mata izhari alwadudu sai ka ce allamu lamul kamariya har ga kamata suna duk irin wannan lamun din da aka yi mai izhari to sunanta allamul kamariya an gane an sa sai aka dau kamar domin kamar na daga cikin inda aka yi izhari daga cikin harufan da aka aka yi wa izhari afwan kamar na daga cikin harufin da aka yi wa izhari daga cikin harufan da ake wa izahari akwai kafun inda ya ce wa qaf'a qimahu kaga kafun na daga ciki sannan kafun ta zo misali a irin sa alqamar to sai aka dauka alqamar shine jagora na dukkan wata lamun da aka wa izahari to da duk wata lamun da aka wa izahari sai a ce tana bayan alqamar duk sai suka tafi karkashin jagorancin alqamar ita kuma wallamal ukhra lamun dayar al ita ce dayar an gane idan ka ce wannan ɗaya, to dayan shine al ita dayar ita ce al ukhra ita ce muannas ɗin al akhar al akhar da fatahar kha shine dayar al akhir shine na karshe an gane ko al na ƙarshe ta ƙarshe ita ce al akhira amma al shi ne dayan al ukhra to da aka ɗayan bayan ka fitar da wancan wacce ta saura ita ce Allah idgham inda aka yi malamul al idgham yace wallama lukhra sammiha shamsiya ita kuma kai mata suna da shamsiyya an gane ko la'akari da cewa ana daga cikin harufan idgamin ta akwai shine can inda yace zur sharifan kaga shinu to da aka idan ka fitar da shine. sai kai mata daga cikin shinun na daga cikin harfan da ake wa lamul idgam idan ta biyo bayan lamu to da idan zaka ka aka mata idgam kaga ta shinun kuma ta bayyana a ashams to za ka ɗauki ashams wal kamar zama to wasu kishiyoyin juna kuma su ma idgam da izhar kishiyoyin juna kuma aka dace ɗaya daga cikinsu su ana ma izhari shine alkamar ɗayan kuma ana ma Idigami ana ma idgami shine ashams to sai aka ba su suna ash-shamsiyya wal kamariya to da aka wal kamariya wannan istilahi ne ana iya sanya kowanne daga cikin su domin duk tafiyar su daya babu bambancin idgamu lamu al cikin shinon din ash-shams da kuma cikin shinon din wani abu wanda ba ash-shams ba haka nan ba cikin duk wani harafi wanda ba shinon ba duk tafiyar su guda da aka ba wai wani miza ko wani dauko wata daukaka laƙafin take da shi akan sauran huruful izhar ba hakanan ba wata miza ko ɗaukaka shinun take da shi akan sauran huruful idgham ba duk tafiya su guda matsayin su da illa iyaka istilahi da hadewa da tara da guri guda sai aka ce to waɗannan an musu tawagar ash-shamsu waɗancan kuma tawagar al-qamar wannan shine wallahi a'lam na'am وأظهر السلام فعل مطلقا في نحو كل عام وكل والتقى نعم وأظهرن لام فعل مطلقا شما أظهرن فعل الأمرين كي إظهاري اتصلت به نون التوكيد نون التوكيد هنا كرففا الأمر ذاك أظهرن للي كي إظهار لام فعل مطلقا لام إذا انت ذو أشكين فعل لو كما تإدغامي إظهاري مطلق في نحو قلنا في نحو قلنا عم وقلنا kaga kul na'am namun da nono qulna yayin da idan muka koma can baya za mu ga nonon na daga cikin harufin idgamul lamul lamul uh, alqo lamul al uh, idgamul lamul al idan da tana daga cikin idgamul lamul al wanda ake kiran shi shamsiya shi uh, harafin ne lamul al tunda la shinun na daga nonon na daga ciki kama ga anan ba a yi mata idiga ba a cewa kunna kunna am saboda me saboda wancan ya bambanta da wannan wancan lamu al ne wannan kuma lamul fi'il da kai ta lamul fi'il ba wannan ka'ida take bi ba ita idgamin ta kawai yana fadawa ne cikin wancan idgami da zamu zo mu yi shi na al mutaqaribaini da mutajalisaini ana masa idgamin ne, idan aka samu lamun misluha kullakum mi'adu la as'alukum la ana lamu lamun lam hakanan lil tamasul wannan shine tamasul shi mutamasilai ne duk inda ya zo yudigam haka nan mutakaribai ne ana gamul lamu firra rabbi qurrabbi rabbi kaga lamul fi'il ce amma udghimat firra to wannan idigamun ba an yi shi bane saboda tana lamul fi'il a an yi shi ne saboda taqarubul ladhi bainakuma akwai taqarub sai kai wannan idigamun rabbi akwai tamasul sai kai idigamun qul lakum mi'adu qul la as'alukum to wannan shine mala yace wa azhiranna la filin mutlaqa fi nahwi qul am wa qulna waltaqa wadannan misalai ne kai mala baya amma suna da yawa abubuwan da ake daga musu anan idan ne can ba sa shiga ciki ka'ida ba ta shafe su ba wannan ka'ida ta takaita ga lamu al wannan shine karshen wannan babi da malai ka mana na samu eh, lamu al sai babi na gaba في المثلين والمتقاربين والمتجانسين في الصفات والمخارج اتفق حقان فالمثلان فيهما أحق نعم malai ka mana babi na gaba na fara muna da sauran lokaci ko muna da sauran lokaci malai yace fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisaini wadannan sune nau'i guda uku na idghami akwai idghamal mutamatsilaini wannan idgami ne la'akari da alaƙa da dangantaka da ke tsakanin mudgham da mudgham fihi dan haka kashe-kashen idgami yana da ɓangarori daban-daban akwai ɓangarori da ke nuna alakar da ke tsakanin mudgham harafin da za a shigar da kuma mudgham fihi wanda za a shigar a cikin sa alakar da ke tsakanin su ɗayan uku ce ko dai ta zama tamasul a ji lamun da lamun ba'un da ba'un ta'un da ta'un jimun da jimun to wannan shine tamasul akwai kuma al-tajanus tajanus ma'ana jinsin su daya tajanus daga jinsi ne sai a ce abu kaza jinsin su guda kamar misali birai da zaki kaga duk zaki jinsin su guda amma da suna da nau'i nau'i akwai bambanci akwai wannan kalar zaki ga sunansa wannan ga sunansa kamar macizai kaga maciji duk jinsin su daya sunan shi maciji amma suna da nau'i nau'i kashi kashi kashi kashi cikin mace da haka na yan adam yan adam duk jinsin su guda cewa su ne jinsin mutum dan adam amma ga suna da bangare bangare akwai shu'uban wa qaba'ila kaga duk da ban nau'i nau'i ne na dan adam amma dai jinsi guda ne to su ba haka harufa akwai waɗanda suke gaba ɗaya iri ɗaya ne ba bambanci da wannan da wannan shi ake kira ta masu akwai waɗanda kuma jinsinsu ɗaya ya ake a samu jinsi shine idan mafitar su guda kaga waɗanda suke mafita guda kaga jinsin su guda misali kamar turai kaga turai duka sun bambanta da yare da ƙasashe amma ga asalin jinsin tushen su guda haka nan baƙaƙen fata sun bambanta da yare sun bambanta da garuruwa amma asalin jinsin su guda to haka nan wannan yake waɗannan harufan shi ma sun bambanta da su da su da sautinsu amma jinsinsu guda me za zama jinsi guda saboda su guda da ka duk wasu harufa da suka kai biyu ko abin da ya sama idan mafitar su guda ba sai a ɗauka jinsin su guda haka kenan a bisa wannan ka'ida muna da jinsin harafin abba waddal watta haka sai a ce jinsin su guda saboda addal wata watta makharaju hawaye haka na akwai jinsin azza wazzal wassa a ga waɗannan su ma jinsin su guda saboda me saboda makharaju hawaye an gane ko haka nan akwai jinsin asfad wasin wazai waɗannan su ma jinsin su guda saboda mafitar su guda haka nan akwai jinsin alya washin waljim kaga waɗannan su ma jinsin su guda suna fita daga wasaɗin lisa. haka nan akwai almim walba walwaw waɗannan su ma jinsin su guda suna fita daga ashafatai to wannan shine abin da yake nufi da mutajalisai idgamun harufan da jinsin su guda amma babu tamasul tamasul shine iri daya idan an same sun zama iri daya to shi an bugan ba an tsallake magana jinsi sun zama harafi ne da dan uwan shi ya zama tamasul amma idan ba iri daya bane amma jinsin su guda to wannan shi ake kira mutajalisai shi ko mutaqaribaini ne shine duk inda ka samu idigami duk inda aka yi idigami in dai an yi idigami kuma ba jinsin su guda ba to ya zama ta ɗalibai ne saboda ba a idigami sai akwai kusanci tsakanin harafin mudugam da murga mafi kusancin nan ke sa idigami. to da an yi idigami, in babu ta tajalusi to akwai kusanci wala Allah kusancin nan ya zama a mafita mafitar su yi kusa da juna kaga an samu taqarubi fil makhraj ko ko a samu taqarubi fil sifa A siffa ne suke da kusanci amma ba su da kusanci a mafita nan shi ba ya kai a yi la'akari da wannan takarubin a yi idiga to da ka wasu mulmu mutakaribai ne ana yin su ne saboda kusanci da ke ga mafita wasu kuma ana yin su ne saboda kusanci da ke ga sifat to duk waɗannan abubuwa su ne waɗannan wannan ne kashe-kashen idigami dangane da alaƙa tsakanin almudigam wal fi akwai kuma kashe-kashen idigami wanda ake la'akari da shi dangane da wasalin shi mudugam din shi mudugam din wasalinsa shi ma yana ba da wani irin irgami za a yi tun da an zo irgami shi da mudugam fi hila budda an ya kuna mutaharrikan shi mudugam fi harafin da za a shigar ma to dole zama yana da haraka amma shi harafin da za a shigar yakan zo da haraka yakan zo da sukun idan ya zo da sukun to irgamin ya zama tsagirin karamin irgami idan ya zo da haraka ya zama shi kuma babban irgami an gane ko hmm. sai a ce al'irgamul kabir al'irgamul sabir ya kadu zai tuha in aka yi rigamun dalafin zai sai a ce yi rigamul kabir ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin ka gane rigamun mim fil mim an gane amma zaman to mimun din nan ta farko burgam din nan da aka shiga tana da haraka ba su kunne da ita ba to sai irgamu din ya zama irgamul kabir babban irgami amma idan tana da sukun an gane ko wa hum muslimun wa hum mu'minuna kaga wannan ya zama al-idgham as-sahih to wannan shine bangaren idiga kashin idiga da aka an ce aka samu idiga sai ka san ta wani bangare ake magana kaga ne ya kawo aka samu idiga ta wannan bangaren alaka tsakanin mudig harafin shi kansa harafin mudigam da harafin mudigam fi sai kuma wannan ya kawo a bambancin idiga tsaka dangane da wasalin mudigam wasalin mudgam shi ke nuna cewa idgami kabir ne ko ko idgami sagir ne haka nan akwai yanayin idgamin kanta wani irin idgami aka yi a yanayin idgamin yake idan idgamin ya shige gaba daya to ya zama idgamul kamil idan idgamin an ya shige amma ba gaba daya ba to ya zama idgamun nakis to duk waɗannan kashe-kashe uku akwai bayanansu wanda wannan ma ya kawo mana a wannan babi shine wannan na farko Shi ne eh, kashe-kashen eh, idgam ko izahar dangane da alaƙar da ke tsakanin harafin mudugan da mudgam fi yace in fi sifati wal makharij ittafaq harfani harfani shine fa'il ɗin ittafaq ittafaq asalinsa sa ittafaqa an gane ko ittafaqa fi ililmazi sai yace ittafaq ya ɗaure shi saboda tsayawa saboda duk kalma an ka tsaye a kanta kana da halin ka daure ta to sai ya kaddara ya tsaya sai ya ce ittafaq amma asalinsa ittafaqa da haka in in in ittafaq al harfani idan harfa bi suka ittifaqi fil sifat wal makharij cikin siffa da mafita mafutar su guda kuma dukkan siffofin su guda ba ka samu haka sai harafi da irinsa ba'un da ba'un sai a ce sun ittifaqi makharajan wa sifatan ta'un wa ta'un sun ittifaqi makharajan wa sifatan lamun wa lamun harafi dai da dan uwansa nan ne kadai ake cewa an samu ittifaqi tsakanin harufa biyu sifatan wa makharajan amma in dai harafi ne da wani wanda ba shi ba to bai yiwa sai ittifaqi makharajan wa sifatan in ma sun ittifaqi makharajan to sai ka samu sun yi sabani sifat kuma takan yi wasu haɗe ga dukkan sifat amma sai su taɓa kuma a makaraja to da ka duk waɗannan abubuwa ana la'akari da su sai ma la in fi sifati wal makharij ittafaq harfani harfani fa'ilun ittafaq idan aka samu harfani harfa biyu ittafaqa sun yi ittifaqi fil makharij was sifa fal mithlani fihi ma haqq sun fi cancanta da a ce da su mislani an gane ko iri daya su iri ɗaya ne saboda harafi ne da kwacinsa ta wannan shi ne na farko idan aka samu harafin mudagam da mudagam fihi iri ɗaya to sunan wannan idigamin idigamul mutamasilai ne kuma ƙa'ida idan aka samu mutamasilai ne samu masa idigami ba a samu mutamasilai ne a karanta su kuma bil izhari domin suna cewa kamar ka tafi ne ka dawo gurin ka daga inda kake ka sake dira a inda kake shi yasa ba a bai daga cikin hikima harafi in mutamatilai ne ka karanta su bil izhari dole sai ka musu idgami shine hikima kuma shine fasaha na in yakuna وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حقيقا yace wa in yakuna makharajan taqaraba wa fi sifati talafa, da ya zama na makharajan ta ƙara ba sun yi kusa a makharaj amma fi sifati talafa sun saba a siffa da aka kusanci a makharaj dunar sifat haka nan ma ko da an samu kusanci a siffa dunar makharaj ana shigar da shi mutakaribai da aka shi mutakaribai ne babin sawasi ne jidda duk inda babu ta tajanusi to ya zama mutakaribai ne wa uh, in ya kuna aw fi sifati talafa me yake cewa mai baitin wa in yaku wa in yakuna makharajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba mutaqaribain shi yake mutallaqabi da mutaqaribain aw yakuna makharajan aw yakuna eh fi makharajan duna sifati yawa aw yakuna tafaqa fi makharajan duna sifati wannan shine uku ko zamana sun yi ittifaqi fi mafita amma ban da sifa kamar abba'u wa dal kaga abba'u wa dal sun yi tafaki a makharaj amma sun saba a wasu sufofi wawun tana da tana da istila dalun ba ta da istila wawun tana da itba dalun ba ta da itba kaga sun saba waɗannan sufa. duk da cewa sun yi tafaki su biyun duka a sifatu shidda kaga suna da shidda kuma suna da kalkala kaga kenan shi ba sharadi bane sai sun saba ma dukkan sifati da zarar an samu sun yi ittifaki ko da siffa sun saba sun haɗe ko da zarar an samu makaradin su guda in dai ba harafi da dan uwansa bane to duk yanda suke sai samu wani abu ya raba ko da siffa ɗaya ce ta raba su shi shikenan sun fita daga zaman tuwa mutamatilai ne sun cancanci mutajalisai an gane ya ce eh, yulaka ba ne ko أو يكون مخرجا تقار أو يكون اتفق في المخرج دون الصفات حقق بالمتجانسين سو أكا تبتا لتوا سوني متجانسين ذاك متجانسين اتفقا في مخرج دون الصفات شيكون متقاربين اه تقاربا في مخرج دون الصفات كما يندي كمان كوكو ما تقاربا في الصفات دون المخرج دون سنة يشغل المتقاربين تو wannan shine Eh, bayanin mutajalisai ne da mutaqaribai ne bi ma'anahul khas akwai mutaqaribai ne bi ma'anahul am akwai mutajalisai ne bi ma'anahul am wani lokacin malamai sukan ce mutajalisai ne suna nufin abin da ya kunshi mutaqaribai ne da mutajalisai ne haka wani sa'a sukan ce mutaqaribai ne ana nufin duk wanda ba mutamasilai ne ba kaga ya kunshi mutaqalib mutamasilai ne da mutaqaribai ne to da ka sanin wannan ibara yana da kyau wannan shine ibara wacce take an tantance an iyakance an fayyace kowanne an bambance shi da wani amma a lokacin da ake buƙatar takaitawa to akan haɗe guda biyan duka a haɗe mutu janisai ne da mutu ƙaribai ne wani lokacin sai a buge su gaba ɗaya da sunan mutu ƙaribai ne wani lokacin kuma a buge su gaba ɗaya da sunan mutu janisai ne ɗin malamai kurra sanai ibn al-jazari ya yi haka a inda yake mana bayanin idgham yace wa awwalai mislin wa jinsin in sakan adghim ka qurrazi wa balla kaga yace awwalai mislin wa jinsin kaga nan ya ambaci guda biyu da mislin mutamasilai ne da jinsin Ya yace na farko farkon mutamasilai ne da mutajanisai in sakan in na farkon yazo da sukun adghim kai masa idgham haka nan ibn jazari yana cewa kai idgamin harafin farko idan ya zama na mutamafilai ne ko ko mutajalisai ne sai ka misali sai ya ce ka ƙurrabbi wa balla sai baka misali da guda biyu ƙurrabbi shine misalin mutajalisai ne da ya kawo balla shine misalin mutamafilai ne yayin da muka zo na mutamafilai ne za ga gaya daidai balla ga lamun da lamun yayin da muka zo na wanda ya kawo a misali na mutajalisai ne sai mu gama mafitarsa guda ba shi da kansa ya kawo makarajin huruf a wannan jazariya sai ya bambance makarajin lam daban makarajin ra daban kaga kenan ashe ba jinsin su ɗaya ba to da ya bambance su kuma nan ya ce eh, mutajanisai ne ya buga misali da ƙurrabi kenan kun ga yayi ya yi amfani da kalmar mutajanisai ne ga abin da zai kunshi mutamasilai ne da mutajanisai haka ne imamu shaɗi shi ma aka san haka da yake bayani a rigamar mutakaribai ne sai shigar da mutajalifai ne gaba daya an gane ko inda yake kawo da yake cewa eh, menene yana da babi bil muta idgamul mutakaribai ne wal mutajalisai ne sai kawo yace wa in kilmatun harfani fiha taqaraba fa idgamuhu lil qafi fil kadi yujtala kaga in kilmatun harfani fiha taqaraba da yace ta ba a ciki kuma sai ya kawo idgamul ne ya kawo idgamul mutajalisai domin ya kawo idgamul dal ya ce wani dal kilmun turbu salin zaka shaza zafa samma zuhudun sidquhu zahirun jala aga lidal kilmun turbu aga ta'un tana daga cikin jinsin eh, dalil ya ce ana wa ta'un idgami cikin harufa daga cikin harufan na farko da ya kawo shine ta'un kaga ta'un da dalun mutajalisai ne amma dai ya hada su karkashin ta ƙara ba to da haka wannan kalma ce da malamai suke ta jawuzi a cikinta idan mun ga mu taƙaribai ne wani lokaci an shigar da mu ta janisai ne ciki to mu ɗauka jawuzi ne na malamai ko a ce mu janisai ne a shigar da mu taƙaribai ne ciki shi ma na jawuzi ne wanda yana aukuwa amma asalin bambancewa da rarrabewa shine wannan idan su guda amma sun saba ba harafin ba iri ɗaya ba ne to ya zama ta jalisai ne idan ku ba mafita ɗaya ba ya zama ta ƙaribai ne

wannan shine ne ka mana kashe-kashen idigami shi kuma wanda yake dangane da uh, watali watalin mudugam watalin a kowanne idan mudugam din sakin ne a kowanne ko a mutamatilai ne ko a mutajalisai ne ko a mutakaribai ne in dai harafin farko da za a yi wa idigami ya zo da sukun to shi ake kira al-idigamu saghir da haka akwai riga mutamasilai ne sagir akwai mutamasilai ne kabir akwai mutajalisai ne sagir akwai mutajalisai ne kabir akwai mutaqaribai ne sagir akwai mutaqaribai ne kabir shine ce zumma in sakan awwalu kullin na farkon kowanne kaga kowanne cikin ukun kenan mutamasilai ne da mutajalisai ne da mutaqaribai ne in sakan awwalu kullin fasaghira samiyan saghira shine maf'ulun bihi muqaddam samiyan hu صغيرة kai masa suna da صغيرة wannan da yake aw hurrikal harfani ko ko harafi biyun duka sun zo da haraka shi wancan dama bai tabo harafi na biyu ba saboda harafi na biyu dama ko anan ma harafi na biyu mutaharrik ne dan haka dole harafin da zaka mai idgami cikin sa ya zama yana da haraka kare zama sakin to ne yace harfani ko ko aka harraka harfan biyu yana nufin mudgam da mudgam fi idan mudgam da mudgam fi kamar ar-rahmanir rahimi maliki suka zo da haraka to eh, fa qul kullun kabir kace kowannen su kabir ne in mutamatsilaini ne mutamatsilaini kabir in mutajanisaini ne mutajanisaini kabir in mutaqaribaini ne mutaqaribaini kabir sai sai ce fa kullun kabir wafhamanhu bil musul ka san shi da misalai jam'u misal al musul an gane ko jam'u misal mislul kutub jam'u kitab aga kitabun guda guda in suna da yawa sai a ce kutub haka shi ma misalun guda in suna da yawa sun zama musul da aka kasan su da misalai wanda an kawo su a cikin da da yawa na ganin ne daidai gudun sai ako za mu tsaya nan insha Allah Allah kai mu wannan kuma gobe sai mu dora daga nan inda muka tsaya yanzu za mu tafi mu a cikin arrasu na eh, mauridin zama'an